da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe shirin matasa ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31, 41. Ana kuma iya kama mu a birnin yamaita ta gidajen rediyo kamar su rediyo VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM sai kuma ta yanar gizo a duk faɗin duniya a lokacin da ake bukata ta voa voahausa.com masu gabatarwa Maryam Bashir Bugaji sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Yau da gobe shiri ne mai faɗakarwa cikin nishaɗi domin amfanin jama'a. To haka kuma yau litinin uku ga watan Oktobar shekarar 2016 za mu yi magana ne akan shakuwar 'ya'ya da iyayensu. A ƙasashenmu na Afirka mun fi kowa jibgar 'ya'yanmu, amma kuma suna ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kangarewa daga kan hanya. To Hassan maina kaina wakilinmu ya tattauna da iyaye shin me 'ya'ya suke da shi game da 'yanci da wanda kuma ba su da shi. yaron ka kai ka haife shi kai za ka biya masa kuɗin makaranta kai za ka saka shi kai za ka bayar tarbiya so kai ai kai kai ba ka so yaron ka ya lalace ba to idan ka sake yaron ka ce bari ka bashi umara ya je yi duk abin da zai yi shin in umara su zo su maka tarbiya abu su su tarbiyatar ma da yaron su suka haife shi ne kai ka haife shi so ya kamata duk wani batun magana umara daban batun magana ɗanka daban labarin ɗan iya yau akan batun tarbiyya ce muna tunatar da masu sauraren shirin yau da gobe cewa yakan huce haushi yakan kuma gyara tarbiyyar al'ummar mu ta kowane sashi sai dai kuma wani abin damuwa shine yadda ƙasar hausa ke yi wa tarbiyyar cin kashi. To duk za ku ji waɗannan bayanai a cikin shirin namu na yau da gobe shirin matasa. Kamar yadda Maryam ta ce ɗan yana gefe yana jira kai har ma da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin Facebook da Twitter. Bar mu fara karya kumallon shirin da ɗan iya game da shirin yau da gobe. a dandali yau na iske dan iya a zaune na ce dan uwa yaya aka yi ne ya ce na ikara kasan tafiyar hajiya halima jimrau ta girgiza mutane kuma a ko ina ka kutsa ƙauyuka ne ko kuwa birane shi yasa yau ko da ka ganna zaune ina ɗauke da wani albishir ne cewa duk da ita ma muryar amurka ta san ta yi rashi ga waɗanda ke ba ta aron kunne amma fa ya kamata masu sauraro su gane cewa maryam da kabaran da za su riƙe wannan shiri su kuma gwanaye ne don ko ba komai za mu iya tuna kabaran nan shi ya haskaka shirin nan na ya take ne saboda haka ma rikon wannan shiri na yau da gobe gurin su kamar cin tuwo ne na ceto dan iya muna fatan alkhairi ga waɗanda suka aje aiki lafiya da kuma su suka baran da za su ci gaba da gashi kuma muna tunatar da masu sauraren shirin yau da gobe cewa yakan huce haushi yakan kuma gyara tarbiyyar al'ummar mu ta kowane sashi sai dai sai kuma wani abin damuwa shine yadda kasar hausa ke yi wa tarbiyyar cin kashi kaga idan yaro ya yi wani dan kuskure ai ta dukan shi ko kuma duk mutanen gida su yi ta kyarar shi har ma kaga yaro ko yarinya sun fara tunanin rayuwarsu ba ta da wani armashi amma sauran kabilu da kasashen da suka ci gaba gyaran tarbiyya suke ta hanyar rarrashi idan yaro ya yi wani kuskure sukan jawo shi a jika ne don nunar da shi laifin shi shi yasa za ka ga cikin hikima da tattaunawa yaransa nan da nan sun yi laushi dan ya ce gaskiya kuma ka taɓo min inda yake damuna don nakan yi mamakin yadda turawa kan jawo 'ya'yansu a jika mafi akasari ma ka gansu sun zauna idan suna da matsala ko shawara da su ma sukan tattauna amma kuma duk da haka sai ka ga yaran sun shiryu ta yadda kowa zai amfana mu kuwa sai ka ga duk da irin zare ido da barazana da yaran mu sun ɗago sun girma sai ka ga sun buge da ashana idan ma aka samu wani babban akasi su ɓallowa ƙasar mu barna a maimakon su zama sanadin da kowa zai yi ta murna saboda haka idan muna so mu magance wannan fitina to ya zama wajibi mu jawo yaren mu kusa kada mu yi musu riƙon sakaina domin ta haka ne sauran ɓata gari sukan samu gurin shiga su bi tarbiyyar yaran mu su lalata mana na ce to dan iya Allah ya sa iyaye a ƙasan mu su gane ba duka ke shiryawa ba ko da yake kuma wannan ba yana nufin wai idan yara sun yi laifi kuma babu kwaba ba amma dai banda zazzafan zagi irin ta uwa da uba balantana ma fa kuma ta kai ga an yi wa yara azaba don kuwa wannan nema wani lokacin kan tandarar da yaran su zama kamar wasu 'yan daba saboda haka dai idan muna son ɗora mu a kyakkyawar turba to mu rinka jawo su a jika ta hanyar tattauna matsalar su da ko koyar da su hanyar tuba don kada mu bari su ɗauka tsakaninmu da su babu komai sai zare ido don idan sun gan mu su rinka fargaba a maimakon haka idan muna da wani sako sai mu buɗe kwakwalwarsu cikin hikima mu zuba don yana da kyau mu gane tuni masana suka gano wannan hanya ita ce tafi kowace riba To haka yake sai kuma mu je ga abin da ke gaba wato sakonnin da yake cikin Facebook wanda muka tambaye ku shin ina ya kamata mu gyara tarbiyyar yara ne tsakanin masu duka da kuma masu tattaunawa da su. To sakon farko daga shafin Facebook daga Bashir Muktar Yusuf Zaria ya ce yana da kyau a dora yaro tarbiyya bisa sanin Allah da sauran hanyoyin da malaman tarbiyya suka yi nuni da su kamar kyautatawa da ƙauna da tausayawa sannan kuma ya kasance ana cakuɗa abubuwa biyu ne sai a cakuɗa nuna ƙauna da kuma nuna murzawa da rarrashi da horo mai dacewa da yanayinsa da cakuɗa masa yin afuwa da yi masa kuma gargaɗi. Sai kuma Usman Manika mai ruwan Rod Funtuwa ya ce tabbas haƙƙin tarbiyya nauyi ne ga iyaye kuma shi yaro yana tashi ne cikin irin tarbiyyar da iyaye suka bashi yasa zagi da bugu abu ne mai illa ga yara domin idan suka tashi da haka abin ya fi illa ga iyaye da fatan za a dinga baiwa yara tarbiyya da za ta dinga nuna musu natsuwa a rayuwarsu da cin moriyarsu ga iyaye da al'umma. sai kuma baffa haruna daba bajoga ya ce zahiri duka da zagin yaro baya tankwara shi ya gyaru idan har ya kauce hanya domin akwai wanda na sani babu irin dukan da mahaifinsa bai yi masa ba akan ya daina shaye-shaye da sace-sace amma a banza tamkar ana magani ne kai yana ƙaba don haka mafita ita ce yi wa yara addu'o'i a shari'a ya Allah ka shirya mana 'ya'yanmu amin sai kabiru babandi gumal ya ce salam yau da gobe zagi dai haramun ne kuma baya gyara tarbiyya sai ya ɓata tarbiyya domin domin akwai hadisin da yake hani da zagi wanda yake cewa la'anallaha man la'ana walidaihi tarbiyya takan gyaru idan ka faɗakar da yaro tsoron Allah ba tsoron ka ba a duk al'amuransu saboda idan akwai tsoron Allah komai ya daidaita kuma ko yaranka ba sa tare da kai za su yi abin da ya dace a gani na tsoron Allah shine tarbiyya Allah ka ba mu ikon tarbiyyantar da yaranmu a hanyar addini amin sai kuma Nasiru Kainuwa Hadeja Albani ya ce Duka ai annabin jiki ne in ji Hausawa, don haka abu mafi dacewa shine ku zaunar da yaro ku masa magana a tsanake a nutse insha Allahu zai fahimce ka ya bar abin da baka so ya kuma yi abin da kake so amma ka doki yaro yau gobe ka dake shi ai a haka dukan idan ya zame masa jiki shi kenan ya daina jin tsoron ka baba gana ibrahim zangon daura ya ce shirin yau da gobe ta inda aka hau ta nan za a sauka ma'ana iyaye su fara tarbiyyantar da 'ya'yansu ta hanyar ba su ingantaccen ilimin addini da nuna musu duk abin da ya dace su yi da wanda bai dace su yi ba sannan ya kamata iyaye su rage zagi ko dukan 'ya'yansu domin hakan na sanya 'ya'yan bijirewa har ma su zamo barazana ga al'umma wasu ma har shaye-shaye suke yi sanadiyyar rikici ko rashin background wato rashin tushe na kyakkyawar tarbiyya ya Allah ka shiryar mana da zuri'a amin Mutawakkil Gambo Doko ya ce yau da gobe, hakika duka da zagi ba waɗansu makamai ba ne waɗanda za a yi amfani da su wajen tarbiyyantar da yara. Idan muka yi la'akari da duk yaron da aka hore shi da duka da ma zagi, za ka same shi yana da tattaurar zuciya, marar tausayi da imani. Daga ƙarshe irin waɗannan yaran ne suke faɗawa miyagun ayyuka. Allah ya sa dai iyaye su hankaltu da abubuwan da za a faɗa musu a wannan shiri mai albarka. Babaye Gambo da magaran a jamhuriyar Nijar ya ce salam VOA zagi da duka baya gyara tarbiyyar yaro hanya ɗaya ce da za mu huta ta hanyar tattaunawa da laluma da yin kalamai mai daɗi ga yaro idan kana haka tarbiyyar yaron ka za ta gyaru tsaf. sai naziru abubakar sabu gusau ya ce salam yau da gobe tabbas duka da zagin yara da wasu iyaye ke yi sam ba zai taimaka wajen samun ingantacciyar tarbiyya ba musamman wannan lokaci da muke ciki sai kuma barhama salga ya ce yana da kyau kafin ka zamo uba ka san tanade-tanaden da musulunci ya yi akan tarbiyyar yara wato tarbiyya ta islama horo dai shine a musulunci mataki na ƙarshe sai an gama duk wani nau'i ko salo kafin ake yin sa mataki na farko uba ya zama abin koyi na gari na biyu wa'azi da kissoshin mutanen da suka yi nasara a sakamakon irin waɗannan halaye masu kyau na uku kyauta ga yaro idan ya yi daidai a kuma ja hankalinsa idan ya yi haka sun haka to usman idan muka leƙa shafin mu na tura a Sale Muhammad Wan ya ce at VOA Hausa yau da gobe duka da zagi ko tsinuwa wannan baya gyara tarbiyyar yara. Tsinuwa idan fa ya kama yaro to ya lalace da haka. At Aisha underscore Yarima Wan ta ce at VOA Hausa yau da gobe duka da zagi ba ta cikin sahun tarbiyyantar da yaro illa ma lalata su. Sai sako na karshe at Alhaji Mele ya ce at VOA Hausa zagi ko duka baya daga cikin tarbiyyantar da yaro. Mafita kawai tattaunawa da yaro a nuna mai mai kyau da marar kyau. Malam Usman ya naga duk wani kin san hanyar muna dan maraici ai na ga ko rashin atali <laughs> to me <laughs> shin yaya ya kamata ne mu tarbiyyantar da yara duka ko kuwa jan su a jiki wakilinmu Hassan Maina Kaina ya tattauna mana da iyaye a zaura matasa Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa cikin shirinmu na yau da gobe wanda yake zuwa muku yau daga nan garin Fataskum a jihar Yobe. kuma cikin abokan tattaunawa ta akwai malam aminu kano ahmed wakil jajere da kuma alhaji adamu yaro fatuskum um, alhaji adamu yaro fatuskum idan zan fara da kai menene kake ganin muhimmancin iyaye su dinga jan 'ya'yansu a ciki suna bibiyar me suke ciki me ake ciki me yaro ya yi menene bai yi ba me ya faru a makaranta abu ne mai kyau mara kyau ne domin a gane ainihin abin da yake bibiyar yaro yake faruwa da shi in na karfafawa ne a ƙara karfafa masa in na ji hankali ne a ji hankalinsa idan kuma na faɗa ne a mar fada menene tasirin wannan a zamantakewa tsakanin iya da yaransu a matsayina na wadda nake da iyalai e gaskiya ne yana da mahimmanci gaskiyan magana shine idan yaronka yana zuwa makaranta ko kuma ba makaranta ma yana mu'amala da yara a unguwa dole ka rinka duba irin mutanen da yake mu'amala da su da farko kuma yana da kyau wani lokaci a matsayinka na uba ko a matsayinka nawa wanda yara suke karkashin ka kake kai ne jagora a gidan ka rinka samun lokaci lokaci lokaci yaro ko da makaranta ya je in ya dawo bayan uh, sati ɗaya ko sati biyu ka tambaye shi ya makaranta ya karatun da kuke ya sauran abokananka da sauransu za ka rinka fahimta yadda yake gudanar da mu'amalolin shi a makaranta da sauransu in akwai wayansu irin kala mutane ko yara da yake huda da su to za ka rinka fahimta wayannan ya dace da su yi huda ko ba su dace ba wannan tambayoyin da kake kake zuba ido a nan za ka sama wa yaro hanya da zai bi wanda zai taimaki rayuwarsa ko ba makaranta ba ko da mu'amala ne a cikin anguwa da makwabta da sauransu don hausa suka ce in kana so ka san halin mutum sai ka duba waye abokan mu'amalansa in yaron ka kai yana mu'amala da wa'yansu da sauransu lokaci lokaci kuna zama kana kiran shi kana fahimta har abokanan shautaran sun zo zaka kira sa wannan dan waye wannan dan waye wannan dan waye to kaga wannan yana daga cikin bibiyan yadda zaka gane irin mu'amalan da yaro yake yi da abokanansa da gurin mu'amalansa saboda zamani yau in ka bar yaronka ka sake shi kaman dabban dore ba ka wannan bibiyan za ka wayi gari ka sami yaronka ya shiga cikin wani halin da ba ka tsammani wadda ba ma fata Allah shawage Ahmed wakil jajere idan muka duba yadda shi alhaji adamu ya bayani me za ka kara akai wato karin bayani da zan yi idan yaron ku kun tura shi karatu idan ya dawo ya kamata a kira shi a tambaye a tambayansa me aka koyar da ku a makaranta yau kuma kana kula da halayensa in makarantar islamiyya ne ko na boko ko bayan sati ko sati biyu in yaro ya dawo za ka iya ka tambaye shi ya me aka koyar da ku a makaranta kuma ka gaya masa duk abin da aka koyar da ku a makaranta kana kiransa zai na gaya maka kuma number one shi shine ya kamata mutane su duba cewa ba karatu ne shi da bincika ba dole ne dan da ka haifa ka ga da su waye yake mu'amala don a takaice ba yaro ba ko babba ne yau ko yarka ce aka zo dube za a aure ta ya kamata ka dubi shi mijin waye abokanansa to aboki shine zai jaddada cewa eh, in ɗanka yana mu'amala da mutanen kirki to zai zama mutumin kirki in kuma yana mamala da mutane da wani kirki ba za ka gane so shi boko din ko boko ne ko islamiyya ne dole ka tambayi yaron ka me aka koyar da kai a boko yau za ka gani idan islamiyya ne me aka koyar da kuwa islamiyya za ka biya wai kamata a bar yara kada zuwa a kai su makaranta a je futu ya kare su dawo a sake futu su yi futu ba a tambaye su me aka koya musu ba a sa ido a kansu ba su kara komawa ainihin haka ne yaro zai je ɗauki wani abun da wataƙila abun da ke koya musu din ba mai kyau bane amma idan ana bincika ana duba za a gane idan su ne za musu fada yan kuma makarantar za a je a yi bayani akan abin da koyi musu ne akwai gyara kaga sai a je a gyara eh shi ne ko ne karin bayani na alhaji malami ne kano kaji abin da shi amin wakili jajere faɗa dangane da wato yadda alaka ya kamata ya kasance tsakanin iyaye da kuma yaransu kai kuma ta wace fuska kake hango wani al'amarin gaskiya wajibi ne daga duk dai abin da zan faɗa ma dai abokina ya riga ya faɗa jajiri iyaye ya kamata idan sun sa yayansu a makaranta su dinga bibiyar su komin dare idan ka dawo in kai kori ka dawo da kai kuri ka dawo da gurin aiki ba wai ka je ka ki da wuri ba ka su bacci baka zo ka tambaye su ka ji me aka yi musu a makaranta ba ya kamata idan ka dawo ka kori ka dawo da wuri sai ka kirawo su in guda ɗaya ce in guda biyu ne shezo da ko tafanki me aka karanta mishi a makaranta zo ki biya min in ji da kunne na so da kin ga makarantar turaki ita kuma uwa ta yi ummata in kai baka da ruwa ya kamata ce ita ma uwa tana kiran yadda tana zauna ta nuna mata kamar misali ai kaga a makaranta ana ba su homework na gida da za su dinga yi e eh, kaga wannan idan kai baka da ruwa to kaga ita mahaifiyarta ita ta zauna da ita ta koya mata ta ga ki ba wai kawai ka zo kai kawai sai dai ka ba da kuɗin makaranta ka tafi ba za ka tuntuɓi yaran ya suke zuwa ba me yake faruwa ya kamata ko ma ko ba wai ka tuntuɓe ta ba ya kamata ma ka samu lokaci ka dinga zuwa makarantar nan ka dinga tambayar malaman to ka shiga kilatsinsa ka ga me suke yi ba wai kawai kai ka biya kawai kai aikin ka biya kuɗin makaranta ka tafi ba kawai shine aikin ka a'a haƙƙi ne akan ka na iyaye na iyaye akan 'ya'yansu ya kamata su ringa tsaya suna dubawa su ga su suke zamantakewa a unguwa ya suke a makaranta idan an tura su karatun nan suke zuwa ko suna tafiya <clears throat> wani guri daban ne kuma duk abin da yaro ya ce zai tafi makaranta ka bashi to ka yi kokari wannan abin ko menene kai kokari ka nema ka bashi saboda idan baka nemi wannan abin ka bashi ba idan fa je makaranta ba zai karatun nan ba zai dinka tunanin wannan abin da ya ce ka bashi ya tafi da shi makaranta ba ka bashi ba shi zai dinga tunani ba zai duba karatun da ya yi ba zai dinka tunanin wannan abu ne da ka ce ka bashi ba ka bashi ba kaga hankalinsa zai rabu biki nan ba zai tsaya sosai ya karatun nan ba idan na dawo kan alhaji adamu yaro fatuskun idan muka duba duba da bayanan da muka yi mun ɗauko batutuwan ne ta mahangar yadda iyaye za su ke bibiyar 'ya'yansu ya Allah a makaranta ne ko ba a makaranta ba to duba da yadda wasu iyayen ba sa bibiyar 'ya'yansu dangane da wani ɗin alhaji adamu menene illa na rashin wannan bibiyar da iya za su yi wa 'ya'yansu yayin da suke karatu ko kuma suke ma'amala da sauran yara a cikin anguwa kamar yadda ka tambaye ni illan rashin bibiyan yaranka a matsayinka na uba ko matsayinka na shugaba illan shi shine yau mun waye gari a cikin lokaci mai hatsari yau idan ka zuba 'ya'yanka ka bar su cikin anguwa ko ko suna zuwa gurin sana'a suna zuwa suna gararan baba ka bibiyan su hatsarin shi shine za ka wayi gari ɗanka yana gidanka kana tare da shi amma zai iya jawo masifan da ba kai ba zai iya halakar da society ma gaba ɗaya saboda abubuwa da yawa ya faru mutane su da 'ya'yansu ba sa bincikensu sai a zo a ce ga ɗanka ai an same shi yana laifi kaza sai ka ce a'a kai ɗanka baya laifi kaza saboda baka san abin da yake ciki ba baka bibiyan abin da yake yi baka duba su waye abokan mu'amalarsa to gaskiyar magana shine ya zama wajibi wajibi akan iyaye dole ne yadda ka san ka sayi mota da safe zaka duba eh, ruwa ka duba gejin bakin mai hakki ne a kanka ka rinka daga kullun 24 hours kana duba je ka dawo da iyalanka suke ka faɗa wa matarka yaran nan ki rinka duba yanayin su ki duba irin abokanan da suke yi ko 'ya'yanka mata ne ko 'ya'yanka maza hakki ne a kanka ka zuba musu ido saboda yau mun waye gari zaka waye gari ɗanka kuna zanne da shi a gida ɗaya yana zuwa makaranta ko yana zuwa gurin sana'a yana dawa amma sai shiga cikin wani abin da zai cutar da jama'a wanda kai ba za ka iya sani ba saboda baka bibiya to ina kira kuma ina jin hankalin iyaye da shugabanni wadda Allah ya sa mutane suna karkashin su wanda hakkin su ya rataya kansu wajibi ne ka rinka duba in and out na mu'amalar 'ya'yanka abokanansu ne in islamiyya ka tura yaran ka makaranta ka san ma wane islamiyya ne ka kai shi in makaranta ne ka kai shi ka san wane makaranta ka kai shi su waye kuma malaman su waye ne shugabannin sannan kuma idan yana mu'amala da mutane ko na anguwa ko gurin sana ka gane su waye abokanan mu'amalan shi kuma me yake yi to ta wannan shine za a samu sahihi ingantattun al'umma wanda za su zama za su taimaki jama'a wanda kuma ba za su zama masifa cikin al'umma ba amma zuba ido kawai kana zanne yaro yana zuwa yana dawa yana shiga yana fita ko yarka tana shiga tana fita wannan ta zo a ce ya kawar wance ne wannan ya zuwa ce yi kawon wannan ne baka bincike wannan ɗin ɗan waye ne yar waye ne daga ina ya yake me ya aikin shi to lalle lalle za ka yi barna wanda ba zai kare akan ka kai da yi wa rashin tarbiyyar ba zai cutar da al'umma ne saboda haka in kai wa mutum tarbiyya 'ya'yanka to kaman ka yi wa a ƙasa ne tarbiyya saboda in kai wa tarbiyya a mutum ɗaya ya yi albarka zai iya taimakon ƙasa gaba ɗaya in yi bar mutum ka razibe. babu tarbiya mutum ɗaya zai iya cutar da al'umma saboda haka allah kiyaye dole iyaye da kuma shugabanni su zuba ido don hakki ne a kansu wannan ɗin kamar kiwo aka ba su. alhaji amir wakil jajere kaji abin da adam yaro ya faɗa to amma dangane da yadda ake jaddada batutuwan nan na sa ido a kan yara wasu masu rajin kare haƙƙin yara su ga cewar kamar ko baka jin cewar za a yi tunanin kamar ko ana dan haƙƙin yara ne ana kuntata musu baka tanaka bayanin da alhaji adamu yaro ya yi a kan barin ba da misali kamar guda ɗaya yanzu ɗan da ka haifa ne shi zai zo ya gaya ma cewa baba akwai makaranta a waje gari mai kyau ina so na je na yi karatu to wasu sai su tura yaro amma ya kamata in yaron ka ya gaya ma akwai makaranta mai kyau a zume yanzu akwai makaranta mai kyau a katsina ko a niger kai ya kamata mafi ka bincika ya makarantar yake kafin ka ɗauka ka kai shi ko da ta magana da alhaji adamu yawon farsu ya ce ko da islamiyya ne za ka yaron ka karatu ka tabbatar wannan malamin shi waye ne mai aƙidarsa kafin ka tura yaro yanzu for example idan kamar yaro zai taimaka makaranta nan wasu yara sai su sa uniform ɗinsu su na gida a leda in sun fita sun bar gida sai su cire uniform ɗinsu tafiya tafi su ya kamata in makaranta ka bincika yau yaron ka ko da aikin makanikan ke yi ya kamata wata ran a sati ka sati jiki aka je garejin ka duba shin ya je wajen ko bai je ba amma kawai bai kamata a tura yara kana zube a ce tafi sana'a ba kuma yaronka in a gidanka yake ya kamata kafin ka kwanta ka ba da lokaci kamar karfe goma ka je ka shiga ɗakin su ka duba shin ya dawo ne shi kafin ka rufe gida so duka dai wannan bayanan da zan yi already alhaji adamu ya riga ya su amma ya kamata iyaye su sa ido sosai akan ba wai duk abin da yaron ka yake so ba dan kana kauransa shi zaka masa shi ba shi kai ya kamata ka bincika shin wannan da abun da yake so a sa yaron nan yake so shin zai haifar da abu mai kyau ko ba zai haifar da shi ba shi ne ya bayani da zan yi kenan na so kamar magana dangane da tambayar da nema cewar wasu masu rajin kare haƙƙin yara duba da yadda kuke yawan ganu yadda a sa ido sosai a yaro a sa ido a yaro a sa ido a yara wasu masu rajin kare haƙƙin yara za su yi tunanin cewar kamar ko za su tunanin wannan sa'ilin da kuke nufi ba kuna nufin a danna haƙƙin yaran ba kuma a lokaci guda batun maganan eh, abunan abunan tsaye haƙƙin yara wato human right kenan mutanen human right shin ɗankan nan ba kai ka aife shi kuma kai kake ba shi abinci kai shi kai shi asibiti kai ke biya musu kuɗin makaranta haka ka danna 'yancinsa ba kenan yaron ka kai ka haife shi kai zaka biya masa kuɗin makaranta kai zaka saka shi kai zaka bai tarbiyya so kai ai kai kai ba zaka so yaron ka ya lalace ba to idan ka sake yaron ka kace bari ka bashi umara ya je yi duk abin da zai yi shin in umara su zo su maka tarbiyyar abu su su tarbiyyar ma yaron su suka haife shi ne a kai ka haife shi so ya kamata duk wani batun magana umara daban batun magana danka daban danka ne kai ka haife shi kai ka girmar da shi ka masa komai yanzu kamar wani abun da mutane mu suke yi kai kana zaune a katsina sai ka ɗauki yaronka mai shekara uku ka kawo shi maiduguri ya karatun allo shekara hudu yaro kare baka san yaron nan a ina kwana ba baka san a ina tashi ba baka san eh, me yake ci ba in ai duk garin da kake akwai islamiyya a wannan wajen in bokon ne ma akwai a wannan wajen so mutane mu suna to duk wannan yan human rights suna ta surutu da sauransu so saboda haka batun magana human rights daban ai ɗanka kai ka haife shi kai ne kuma wajibi ne akan ka ka bashi abinci ka bashi muhalli in ba lafiya a kai asibiti ka bashi karatu ai abin da humara ɗin suke so kenan su ma ai amma bai kamata yaro don yana da wai wanda malta humara da yaro ya kashe ka sha ta iya da dama yi abin da zai yi ba to ni bayan da zan yi kenan malam yuni kano idan muka duba yadda wannan tsarin yake ta yaya kake jin za a daidaita batun 'yancin yara da kuma tarbiyyarsu a lokaci guda Allah ya sa dace bari na kin ji wakar Adamu Kirfi kenan da ya bi hirar da aka yi da matasa wanda su ma iyaye ne wanda mm. a samun kai ne tattauna da su. Yaya to zaki ma ka ke ma in kika samu ya? Ah! <laughs> Eh. A duk da yanci um, ni har yanzu dai mm. ba ni da Eh, ba haihuwa amma dai yana da eh, ƴaƴa da yawa eh, na yan uwana da abokan mm. arziki amma ba na duka ni kam ni ka banga banga amfanin ba ko tattauna kamar yadda suka ce yana da mm. matukar muhimmanci sosai to mm. kafin mu ba zama kulle shirin ina ga kamar mu dan duba shafin ok to na facebook ana da wasu 'yan sakonni ko eh to ga ga wani nan badamasi salisu adan mm-hmm. ya ce zagi baya cikin tarbiyya a rayuwa nasiha ita ce kawai Mm. ƙara ma ɗaya? Eh, ƙaro mana ɗaya. Ok, to eh. bari ƙara bincika. Eh, <laughs> sai ga Aliyu Abubakar ya ce maganin tarbiyya addu'a za ka yi ka koyar da su addini da nasiha sai karɓawa sai karɓawa Allah sauran. Haka yake. Ka ba wa Allah sauran yake. To ina ga za ki iya sai ki mutuntu ajiya za a iya tuntuɓar mu. To masu sauraro kuna iya tuntuɓar mu a koyaushe ta hanyoyi da suka haɗa da email a hausa Uh, dash service at uh, news.com bari sake faɗi eh. uh, hausa dash service at voanews.com eh ko kuma shafukan twitter da facebook ana iya neman mu to yanzu dai duka duka anan shirin ya kammala a madadin Maryam Bashir Bagaji. Da kuma Daniel Brown wanda ya ba da umarni sai kuma Ibrahim Jarmai wanda ya haɗa mu a shafinmu na Facebook sai Greg Banks injiniyan mu na yau wanda ya sada mu da ku. ni usman ahmad kabara daga nan birnin washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairi sai kuma gobe in allah ya kai mu za a ji wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa masu wasanni ba wasan kwallo ba